ashirin da shida ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da shidda daidai da goma ga watan oktoba shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha biyar wannan shine kaset na talatin da shida daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafan shekul islami thani ibn qayyim al-jauziya Allah ubangiji ya ji da gafara littafin zadul ma'adi mausu'a ce ta tarihin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama littafi ne komai da ruwanka dangane da dukkanin wani al'amari da ya shafi tarihin rayuwa da manhaji da karantarwa da tafarkin yadda annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yake gudanar da al'amuransa na ainihin alaƙa tsakanin shi da mutane da zaman shi da makwabta da ainihin hulɗa da iyalansa da yadda yake yin yaƙe-yaƙe da yadda yake yin ibadoji da dukkanin al'amuran manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama babu shakka wannan malami ya kai matuƙa wajen tattara waɗannan bayanai musamman idan aka tuna cewa tarihin ya tabbatar da cewa wannan littafi ibn ya rubuta shi ne alhalin yana matafiyi daga ƙasar dimashka ya je aikin hajji a ƙasar makka baya tare da littafinsa baya tare da ainihin maktabarsa ta littafai baya kusa da ainihin iyalansa Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi kafin mu tafi hutun da muka yi na ainihin babbar sallah muna cikin fusul da ya fara mana bayani akan siffar sallah annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama za mu tashi kai tsaye inda malam ce faslun wa amma adh fa kana yutilu qira'ataha ahyanan kaga dai ita sallar azhar to wani lokaci annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yakan tsawaita karatunsa hatta qala abu sa'id har abu sa'id al-khudri yake bada labari yana cewa kanat salatu dhuhri tuqamu sallar azhar ta kasance akan tayar mata da iqama fa yadhhabu adh-dhahibu ila al sai mutum ya tafi zuwa makabartar baqi'a kamar a ce daga masallaci ko ainihin cikin garin Madina ko daga gidansa ya tafi baqi'a fa haja hajatahu yaje ya biya bukatarsa kamar yaje makewayi ko makamantansa ya'ati ya'ti ahlahu sannan ya koma gidansa fa ya yayi alula wa yudrika wa yudrika nabi sallallahu alaihi wasallama fi rak'atil ula mimma yutiluha ya koma gida ya alula ya dawo ya tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin raka'a farko saboda tsawon sallah wanda da ya san ainihin Madina a yanzu baqi'a ga ta ga masallacin kana gani ba irin yadda watakila abin yake ada da bane domin da duka wannan fadin wurin watakila shine iyakar Madina to mutum yana kamar masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya fito daga masallacin ko yana kofar gidansa a kusa da masallacin ya taho ya gangaro har zuwa inda makabartar bakiya take ma'ana ya dan shiga daji haka ya kewaya sai kuma ya sake komawa cikin gari ya je gida ya alula ya dawo masallaci ba tare da ainihin ya rasa raka a farko ba wataƙila wannan ya ɗaukar shi kamar ka ce kamar minti goma sha biyar ko makamancinsa ina fata mun fahimci wannan ثم يأتي أهله فيتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم fi raka'atul ula min mimma yutiluha rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi wa kana yaqra'u fiha taratan bi qadari alif lam mim tanzil wani lokaci yakan ainihin karanta gwargwadon suratu alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin sajada kenan ko wa taratan wani lokaci kuma yakan karanta bisabbih isma rabbikal a'la yakan karanta sabbi wallaili idha yaghsha da kuma suratu wallaili idha yaghsha wa taratan wani lokaci bisama'i sama'i zatil buruji was sama'i wat tariq yakan karanta was sama'i zatil buruj a raka'a ta farko a raka'a ta biyu kuma was sama'i wat tariq waɗannan duka ya tabbata ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama yana karanta su a cikin waɗannan ainihin wato raka'o'i na biyu na sallar azhar wa amma al-asr fa ala nisfi min qira'atihi salatul zuhuri idza talat ita kuma la'asar to gwargwadon rabin abin da yake karantawa a sallar azhar mai tsayi ma'ana sallar azhar din da aka ce yana yin ta da tsawo to idan zai la'asar kamar rabin ta yake ina fata mun gane to a inda bai yi sallar azhar mai tsawo ba kenan sai ya zama da ita da la'asar kusan tsayin su daya sai ce wa bi qadariha idza qusirat idan qasrat da kuma gwargwadon tsawon su daya kamar yadda na fari tsakanin azar da la'asar idan ya takaita ita azar din wa amma al-maghribu fa kana hadiyuhu fiha khilafa amalin nasi al-yawma ibn al-qayyim yake cewa kawo ko ita magariba to ta farkin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake bi wajen ta to ya sha bamban gaba daya ya saba wa abinda mutane suke yi a yau yau din yana magana shekara 700 baya kenan fa innahu sallaha marratan bil a'raf wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta suratul a'raf gaba dayanta a cikin sallah alif lam mim sad kitabun unzila ilayka fala yakun fi fa sadrika harajun minhu ko itundira bihi wa dhikra lil mu'minin wannan sura ya karanta ta gabaki dayanta a cikin ainihin wato sallan magariba a araf aya 200 ce da shida fa innahu sallaha marratan bil a'rafi farraqaha bayna raka'ataini sai ya raba ta zuwa gida biyu wa marratan wata rana kuma bitur ya karanta wa tur wa kitabin mastur wa marratan bil mursalat wata rana kuma da ainihin wal mursalati urfa duk waɗannan yakan yi su kamar yadda muka faɗi a wancan karatun wato shi limanci irin na annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yakan kula ne da yanayin mutane da yanayin halin da ake ciki na nishaɗi ko rashinsa ko ƙoshi ko yunwa ko gajiya ko makamantansa da gwargwadon yadda ya fahimci akaliyan mutane da gwargwadon haka zai sallar. da haka zaka ji sallar wata rana da tsawo wata rana gajeruwa abinda ba a so shine liman ya zama shi kullun sallar shi iri daya ya zama very predictable za a iya hasashen ga irin sallar da zai akwai limamin da an san duk in sallah kaza ce in dai asuba ce to an san kaza kawai zai karanta in kuma magariba ce an san tsawonta kaza ne wannan ba daidai bane ya saba wa sunna zamu ji mallan zai faɗa haka anan gaba insha Allah qala abu umar ibn abd albar ruwiya an annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama annahu qara'a fil maghribi bi alif lam mim sad yace ibnu abdul barr namari yace an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta suratu alif lam mim sad ita ce dai araf din wa annahu qara'a fiha kuma har ila yau a magariba ya karanta bisafat suratu safati har ila yau wa annahu qara'a fiha bi hamin ad kuma wata rana ya karanta suratu hamin ad ita ce wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munziri uh, munzirin wannan ita ce ad kenan duka waɗannan surori yakan karanta su a cikin sallar magariba wa Kara Asiha, wata rana kuma ya karanta bi sabbihisma rabbikal a'la kaga sai in ka gani zaka ga akwai mufaraka tsakankanin tsayin surorin tunda kan a'raf tana da tsawo kwarai zuwa safat da hamim addukhan wanda suke suna da matsakaicin tsawo da kuma kaman sabbih hisma rabbikal a'la wacce take tana cikin qisarul mufassal kaga akwai bambanci tsakanin tsayin sallolin zai ƙara akkada maka abin da muka faɗa game da cewa wato manzo Allah sallallahu alaihi yakan kula da yanayin mutane ne wajen tsawo ko rashin tsawon sallarsa wannan hadisi al-Imam an-Nasa'i ya fitar da shi a cikin ainihin littafinsa as-Sunan da isnadi wanda yake kyakkyawa wa annahu qara'a fiha wata rana kuma ya karanta bittini waz zaitun wattini waz zaitun ita ma yana karanta ta wani lokaci a sallar magriba wa annahu qara'a fiha bil mu'awwadhatayn wata rana kuma ya karanta ainihin qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas wa annahu qara'a fiha bil mursalati wata rana kuma ya karanta wal mursalati urfa wa annahu kana yaqra'u fiha bi qisaril mufassal aka ce a taƙaice ya kasance yana karanta suraye gajejjeru wanda yake ce musu qisarul mufassal malamai ulumul qur'an suna cewa daga sotu qaf zuwa ƙarshen alqur'ani zuwa sotin nasi sune ake hadawa ai musu laqabi da ko a kiraye su da sunan qisarul mufassal gajejjerun suraye surori waɗanda aka rarraba su da junansu wa qala kala yace wahiya hiya kulluha asarun sihahun mashhura dukkan waɗannan gabaki baki ɗayansu, hadisai ne ingantattu sanannu a gun malamai intaha magana al'imamu imamu ibnu na mari ta ƙare. wa amma al-mudawamatu ala fiha ala qira'ati qisar al-mufassal da'iman yace amma kaga abinda ake yi na dogewa akan karanta gajejjerun surori tutur kullun ya zama limamin masallaci ba shi da aiki a magarba ban da karanta inna anzalnahu fi qadar da kulhuwa kullun kullun tutur irin wannan da makamantinsa fahuwa huwa fi'lu mirwan ibn al-hakam wanda ya kawo wannan aikin shine wani gwamna wani sarki daga cikin banu umayya mai suna marwan ibn al-hakam sarki ne daga cikin sarakunan banu umayya ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت شيسا وترانا صحاب النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت يتبعي موانا سركي إنكاري وكاجي يما سراكونا إنكاري إذن wa وغسكيا gashi zai sahabi ne yema wani sarki halifa na wannan zamani ko ka ce amirul mu'minin na wannan zamani marwan ibn al-hakam ya saba wa sunna wannan sahabi ya mishi inkari ko me matsayin wannan sahabi matsayin shi na na matsayin shi na sabi wa qala malaka taqra'u fil maghribi bi qisar mufassal yace mishi me yasa kake karanta gajejjerun surai surori kullun a ainihin magariba wa qad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqra'u fil maghribi bi tulat tulatayn bayan ni na ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana karanta sura ɗaya mafi tsawo guda biyu a cikin alkur'ani qala yace ƙultu wa ma tula na ce wacce ce kuma tafi kowace tsayi qala al'arafu ya yace suratul al'arafu aya biyu da dori 206 amin tulat tuliyin ko. mai tsawo daga cikin surori masu tsawo wa haza hadisun sahihun rawahu a sunan al’imam bin ibn al ce yace wannan hadisi ingantacce ne a sunan sun ruwaito shi su abu dawuda da sauran malamai hasali imam al-bukhari ma ya fitar da shi wa zakara an-nasa'i ya ambata shi kuma an aisha radiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama qara'a bi surati al-a'raf cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta suratul a'raf a cikin sallar magriba farraqaha bainar raka'ataini ya raba ta a cikin ainihin raka'o'in guda biyu wannan shi kamar yadda malam ya ambata imamu nasa'i ya fitar da shi da isnadi Ingantacci fal muhafazatu fiha alal ayatil alal ayar qasira dan haka dogewa akan karanta aya gajera a sallar magariba was surati ko kuma dogewa akan karanta wata sura min qisaril mufassal daga cikin gajerun surori kullun a ce liman wadduha ce kawai magariba ko hal ataka da gashi ya ce kadai magarbarsa ko la uqsimu bi hadal balad ya dage dai wata an riga har an san shi an saba da haka to irin wannan khilafus sunna ya saba wa sunna annabi sallallahu alaihi wasallam jama'a mu ji wannan sama limamai su ji wannan doge ma wata sura kullun ka dinga karanta ta a sallan magariba a matsayinka na liman wannan abun khilafus sunna ya saba wa sunna ya kamata ya zama akwai caccanzawa akwai nau'antawa da gwargwadon wannan nau'antawa da aka samu daga ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana ka karanta a araf sai ka raba ta a sura a ainihin rakawoyi guda biyu wata rana sai ka karanta safati wata rana hamin addukhan wata rana sabbih isma rabbikal a'la wata rana watini waz zaitun wata rana qul huwa ko falaki da nasi wata rana inna atayna haka abin da ya kamata limamai su gane kamar da zamu zo mu ji daga malam ibnu qayyim shine kakka zama limami wai kai ra'ayin mutane kake bi a ka bi ra'ayin gaskiya abin da gaskiya ta tabbatar shi zaka bi amma galibi malaman ba su su bata wa mamudin su rai ne kada mamudin su dargaje su koma wasu masallatai kada alhazan da suke kawo zakka masallacin su daina kawowa su ce ai ba masallacin ma ana tsanani ana tsanani ai fatami ne ai limamin fitananne ne su rike hadisi kwaya daya hadisin mu'azu za mu zo mu ji shi a fattanun an ya mu'az sai su manta da dukkan waɗannan ina fata mun fahimci wannan da haka ya kamata liman ya zama dama mun sha faɗan wannan ya zama limami yana da ainihin basira da hangen nesa da kan gadon gane sanda ya kamata a tsawaita da sanda bai kamata ba ba daidai bane ya kai liman ana sallah mutane suna cikin ruwa misali ana yafi kuma ka ce sai ka tsawaita sallah ba daidai bane dan kai kana cikin rumfa ko kana ana cikin rana ta yi tsanani ko ana dokar ta ɓaci ana Allah Allah ai sallah kowa ya shige gida ko a cikin university ne za a je jarabawa akwai jarabawa ta karfe uku kai kuma ka zo ka fara sallah azhar karfe biyu ka tsawaita ka jawo a araf misali hankalin ɗaliban duk yana can kan jarabawa su da za su da zaran sun fita misali za ka ce ka zama kana kana da ainihin iya dirasa na yanayin iya fahimtar yanayin mamu ɗinka da kuma a wani hali suke ina fata mun fahimci wannan mu zo mu je fita mana da fawaid game da me yasa aka ce a tsawaita sallar asuba saboda sallar asuba a sunna tsawaita ta ake fiye da sauran salloli domin kowa ya taso daga bacci ne yana cikin nishadi sannan ba wanda ya taso daga rumfashi ta kasuwa balantana ya ce ya ba kwastomomi suna jiran shi yana sauri ya koma ba wanda ya shiga wata harka yanzu ne aka fara rana aka fara new day da aka kowa yana cikin nishadi da kuma ayar take tabbatar da ma wa qur'an al-fajr ko inna qur'an al-fajr kana mashhuda akwai mala'iku da suke tsayawa suke ainihin daukan rahoto na wannan sallah da yake wasu malamai suna ganin ma Allah subhanahu wataala ma idan ya soka karshen dare shi ma yana ainihin shaida wannan sallah da ake kuma da zamu zo mu ji da dai dalilai da malamai suka kawo akan tsawaita sallah to da haka sai limami ya dinga kallon waɗannan ashe kaga ba wai kawai wanda ya iya hadda ne liman ba shi domin da aka ce a aqra'ukum likitabillah ma'anan ƙara ƙari a yaren ilimi ya bambanta da ƙari a yaren yan musabaka yanzu da ake kawai wanda ya haddace doron lafazi bai san fassara ba bai san ma'ana ba bai san me yake karantawa ba aka tsoro wannan alimanci shirme kawai tawa mutane shirme shi ya ɗauka kawai wannan tilawar da yake da shi ma bai san me yake karantawa ba ita ce kawai limanci amma akwai abubuwa da dama da ake kalla wajen naɗa limami dan ya kasance malami ne wanda ya san abin da yake yi wanda ya san ya ake mu'amalanta al'umma wajen shugabanci Allah shi rashi mu فالمحافظة فيها على الآية القصيرة والسورة المنقصار المفصل خلاف السنة وهو فعل مروان بن الحكم haji yace wannan yake marwanu ne marwanu dan hakam sarki ne na banu umayya kamar yadda muka fada wa amma al-asha al-akhira yace ita ko isha ta ƙarshe ba wai ana faɗa ka saboda akwai isha ta farko bane a ita ce sallah ta ƙarshe a al'adance wadda da an yi sai ga kamar an gama sallolin ranar ko sai yace faqara fiha sallallahu alaihi wasallam bitini zaitun wata rana manzo Allah ya karanta wattini zaitun a sallar ainihin magariba ووقت fiha فيها بالشمس والضحاها sannan ya ba mu'azu umarni cewa ya dinga karanta wa shamsi wa duhaha wa sabbih isma rabbikal a'la ita da sabbih isma rabbikal a'la da kuma wal layli idha yaghsha wa nahwiha da ire-iren waɗannan surori wajen tsayi wa ankara alaihi qira'atuhu fiha bil baqarati ba'da ma sallama ahu yema ainihin mu'azu inkarin dan menene mu'azu zai ainihin tsawaita karatu a cikin sallah ya karanta ma mutanen anguwansu bakara bayan ya riga ya yi sallah da annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda hadisin yake a cikin bukhari mu'azu dan jabal Allah ya kara masa yadda yakan yi sallar isha tare da annabi sallallahu alaihi wasallama sai kuma anguwarsu can kuma shine liman ya je sake musu sallah to in ya je babban alaramma ne sai ya ɗauko karatu mai tsawo mai tsayi ya karanta bakara wata rana sai aka samu wani saurayi wanda ya je kiwon raƙuma ya dawo a gajiye kaga shine abin da muke magana akan dirasa game da halin da mutane suke ciki a daidai lokacin da yazo yaji ana wannan doguwar sallah sai yanke kawai wata sallah ya gajeruwa abin shi ya tafi shi gida da aka yi da sallah sai aka dinga cewa munafiki ne ai munafiki ne washe gari shi kuma ya tashi kai ƙara gun annabi sallallahu alaihi wasallama a dai lokacin kuma mutanen kwamitin masallaci su ma su kai ƙarar shi cewa gashi nan ana sallah ya yanke ya tashi manzo Allah ya saurari duka bangarori yace mishi kai da ka yanke sallah me kai yace da na yanke sallah kawai na karanta abinda na sani ne na roki Allah ya gafarta mini ya sa na aljanna kai sa na a saboda ni ban iya irin gurnanin da kuke yi ba kai da mu'azu manzo Allah ya murmushi yace to ai mu ma duka gurnanin da muke haka abinda muke kenan aljanna muke nema Allah ya sa mu ma Allah ya tsire mu ne daga wuta manzo Allah bai mishi fada ko yace abin da bai kyauta ba sai manzo Allah ya rufe Mu'az da fada yace mishi afattanun anta ya Mu'az za kana so ka fitini mutane ne dan me ba za ka karanta musu wa shamsi wa duhaha sabbihi isma rabbikal a'la wal layli idha yaghsha ba ai ta ishe su ma'ana mutane ne a can a gefen gari mutanen karkara ne waɗanda ba ƴan makaranta ba wasu ƴan kasuwa ne masu sana'o'i sojoji a barukokinsu da makamantansu sai ka dinga lura da wannan situation a wajen sallah ko kuma a asibiti ne yanzu irin asibitin shika ko makamancinsa mutane ne sun zo suna jinyar yan uwansu wani daga fitowa siyan magani ne ya ga ana sallah ya ce bari ya tsaya ya mamanta lokacin sallah ya ko bai yi ba sai kuma ka zo limami ka yi ta doguwar sallah to zai zama hankalinsu baya kan sallah da aka dole limami sai ya dinga kallon wannan amma yanzu kaddara an je musabaka ne ana zauna a kam ɗin yan musabaka to nan fa dama gidanta ne ko to in ka sallah asuba an ka gana ma sai ka iya tsawon da za ka duka mahaddata ne an san alqur'ani kowa yana jin daɗin abin da ake kanta sai kai ta sallar ka da tsawo ai sallah doguwa nan babu laifi an taho ne ana cikin nishaɗi, an ci abinci an koshi kowa yana ji da ƙarfi da nishaɗi, sai ai sallah mai tsayi ba wuta ana cikin zafi ba za ka yi sallah mutane mai tsawo ba saboda za su ji zafi za su kuntata da makamantan haka to da haka dai da zama liman yana da wannan wato akaliyar yana da wannan sensibility din na iya na iya tsinkaye me ya kamata yi mun karanta za kuma ƙara karantawa a nan gaba cewa manzala sallallahu alaihi yakan fara sallah da niyya kamar zai tsawaita idan ya jiyo kukan yaro a bayan uwarsa a cikin sahu sai ya datse sallah to haka kai ma yanzu liman kana cikin sallah sai ka ji hadari na cida sai ka tsagaita ta haka ire-iren waɗannan abubuwa sai ka zama kana da ainihin wato kulawa din insha Allah Allah ya samu dace sai ya ce ah, thumma zahaba ila bani amr ibn auf fa'adaha lahum ba'da ma da ma al-layl masha allahu Allah sai koma waccan anguwa ya je ya kare musu sallah bayan an samu dare ya tafi sosai waƙara a bihin bil baqara ya karanta musu suratul baqara wa lihadha qala lahu dan haka manzon Allah ya ce mishi afattanun anta ya mu'az fata'allaqan naqaruna ‘yan neman sauƙi su ne annaqaruna ‘yan ayi cap cap a tashi wanda suke kawai yan sharp sharp za ga mutane da dama haka suke su jama'a a irin yanzu garin nan da yake da masallatai da kai taki daya biyu masallaci za ga mutane suna da selectivity suna zaben ina ne limamai masu sauki yan qul huwallahu da inna a'daina nan za ka ga ana taro da ababen hawa ana sauri ayi kuma me za a yi an gama kawai a koma kowa ya koma majalisar shi ya zauna kawai ai shi yana ganin ai ya gama dai abin da Allah ya daura mai jama'a wannan ba daidai bane ba daidai bane wannan abin da mutane suke tsakani da Allah ba daidai bane shine a kafe akan cewa ai annabi ya hana mu'azu tsawaitawa shine mala yace fata'allaqa an-qaruna bi hadhihi kalima wa lam yaltafitu ila ma qablaha wala ma ba'da basu kalli gaba da baya ba kaga wannan irin aqida yahudawa ne kenan ka zaro wani bangare a cikin nasi ka kyala farko ka kyala karshe sai ka makale akan shi ka ce ya ce fawailul lil musallin za ka masu sallama cikin bala'i suke sai a ce karanta farko karanta ƙarshe me aka ce wa amma Fakana ya fa kana yaqra'u suratai bi suratay al-jumu'a wal ya kasance a sallar juma'a yana karanta suratul Juma'a da suratul munafikina cikakku cikakkun sura yakan karanta su a ainihin wato sallar juma'a wa suratu sabbih wal ghashiya wata na kuma ya karanta sabbih isma rabbikal a'la da hal ataka hadithul ghashiya sannan daga cikin kuma abubuwan da manzon Allah ya faɗi game da juma'a musamman yace na daga cikin alamar limamin da ke limancin juma'a yana da fiqhu ya san addini shine a ga sallar shi tafi hudu ba shi tsayi hudu ba gajera sallah doguwa yanzu ko mutane sun riga sun canza wannan abu fa badala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahu zaka je masallatai da dama za a yi hudu ba har sai mutane sun yi bacci Allah su takari sallah kuma eh hikin nan minti uku an gama ta wannan ba sunna bane bid'a ne wannan jama'a ina fata mun fahimci wannan abin da ya kamata a dinga yi shine a yi hudu ba takaitacciya minti uku hudu biyar ya wadatar sallah kuma minti ashirin rabin awa minti goma ya yi daidai kenan ya dace da sunna ina fata mun fahimci wannan duk sallar za a karanta sotul juma'a sotul munafiqin alal aqal ta kai minti sha biyar ba haka bane jama'a alal aqalli sallar ta kai minti sha biyar to ya zama hudu ba kuma ba ta kai haka ba wa amma liktisaru ala qira'ati awakhir surataini takaituwa ko akan karanta karshen waɗannan surori guda biyu yana ishara ga juma'a da munafiqun a karanta ƙarshen juma'a daga ya ayyuhal ladzina amanu idza nudiya lis salati min yawmil juma'a fas'au ila dhikrillahi wa dhul bay shine ƙarshen sautul eh, juma'a ko da kuma ƙarshen munafiqun shine ya ayyuhal ladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah shine yake ishara da al-iktisaru ala awakhiri as-suratayn min ya ayyuhal amanu ila akhirah takaituwa akan ya ayyuhal ladina amanu idan da lisati min juma'a a farkon sura a farkon raka'a raka'a farko zuwa karshe da kuma ya ayyuhal amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah zuwa karshen munafiqun a dinga yin haka tutur yace falam yaf'alhu qattu manzo Allah bai taba yin wannan ba wa huwa mukhalifun li hadihi allazi kana yuhafidu alayhi sallallahu alaihi wasallama kuma wannan ya saba wa shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda manzon Allah ya doge tatir haka yake shine yanke mutum ya dinga yanko rabin sura ko ya datso kan shafi ko kan izu ko wani abu na faɗi wannan magana da safa ma jama'a kun ga ta ita ce a nan wajen wannan ya saba wa sunna jama'a mu daina muna yawan yin wannan alimanci muna yawan yi to mu daina ba daidai bane ina fata mun gane wannan wa amma qira'atuhu fil a'yad karatu kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi a salloli na idi fataratan kana yaqra'u suratai qaf wa wani lokaci yakan karanta qaf wal qur'anul majid da kuma iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar kamilataini cikakku raka'a ta farko qaf wal qur'anul majid raka'a ta biyu iqtarabat as-sa'atu malamai suka ce wallahu alam kamar yana mutane ishara cewa irin wannan taron fa na jiran su a lahira don wannan surorin labarin taron lahira suke irin wannan taron da zaka gani a idi kowa ya fito to yana jiran mutane ranan kuma ba ranan murna bace irin ta idi da sa sababbin kaya Yau tagabun ne Allah ya sa mu dace wataratan suratai sabbih wal ghashiya haka ranan kuma sai karanta sabbi isma rabbikal a'la da hal ataka hadithul ghashiya shi ma dai labarin lahira ne wa hadha huwa al hadi alladhi istamarra sallallahu alaihi wasallama wannan shine tafarki shiriya manhajin da manzon Allah ya tabbata ya doge akan shi ila allaqiya Allah azza wa jalla har zuwa ga Musa da Allah madaukakin sarki lam yansakhu shay'un babu wani abu da ya share ya zo yayin naskun wannan hukunci za ولهذا أخذ به خلفاؤه الراشدون من بعده dan haka ne aka samu halifofin shi shiryayyu a bayansa suka ci gaba da yin wannan sunna faqara abubakar radiyallahu anhu filfajiri fajr bi suratil hatta sallama minha qariban min tulu'i shams wata rana sayyidina abubakar yayin mutane sallah asuba ya karanta suratul baqara ya zama sanda ya idar da suratul baqara to gabrana take da ta fito kaman ka ce irin shida zuwa da rabi din nan gari ya riga ya gama yin dodar faqalu sai suka ce ya khalifata rasulullah ya khalifata rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kadat ash-shamsu tatlu'u ranka dai rana fa ta kusa fitowa faqala law tala'at lam tajidna ghafilina in ma ta fito za ta same mu ba ba a wofance ba muna cikin aikin addini wa kana umar radiyallahu anhu yaqra'u fiha bi yusufa wan nahli wa bihudin wa bani isra'ila haka sayyidina umar ya kasance yana karanta suratu yusuf alif lam ra yusuf wan da suratu ainihin nahali ata amrullahi fala tasta'jiluhu ya karanta wannan a raka'a ta farko ya karanta nahal a raka'a ta biyu wa bihudin wa bani isra'ila yakan karanta kuma wata rana a raka'a ta farko suratu hud alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu ko thumma fussilat min ladun hakimin khabir ita ce hudu kenan da kuma banu isra'ila ita ce subhanallazi asra bi abdihi layla ita ce ake cewa banu isra'ila ko suratul isra'i to yakan karanta waɗannan a ainihin wato sallah, asuba wa nahwiha min as-suwari da irin tsararrakin waɗannan surori su kahafi su namli su shu'ara da makamantansu wanda suke tsararrakunsu ne a wajen tsayi ina fata mun gane wannan walau kana tatwiluhu sallallahu alaihi wasallama lam yakhaf ala khulafa'ihi ar-rashidina yace da a ce tsawaita sallah da annabi sallallahu alaihi sallam yake yi an share wannan hukunci da wannan hukunci ba zai boyu ga halifofin manzon Allah sallallahu alaihi sallam ba wa yattali alaihi anna qaruna a ce yan neman sauƙi yan a ci banza su suka san wannan yana mai musu da martani ne don sun ce ai duk wannan a farkon musulunci ne daga baya duk an share hukuncin ba a yin haka wa amma alhadithu alladhi rawahu muslim fi sahihihi an jabir ibn samura anna an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam kana yaqra'u fil fajr hadisin jabir dan samura da yace annabi sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama ya karanta qaf wal qur'anil majid wa kana salatuhu ba'du takhfifan sai ya dawo kuma yana yana takaita sallah fal muradu bi qawlihi ba'du abin da yake nufi da daga baya ai ba'dal fajr da asuba zai tsawaita amma sallar rana azhar da la'asar da sauransu ba za su kai tsawon waccan ba ba wasu ma ba su da tsawo bane amma bai muqarana akan tsayin karatun da aka yi da asuba to ba su da tsawo ba wai da yana karantawa ya tsawaita a asuba daga baya kuma ya daina ba ba shine ma'ana hadisin ba ai annahu kana yutilu qira'atul fajr akthara min ghayriha abinda ake nufi yana karanta karatun alqur'ani karatun sallar sa a cikin sallar asuba fiye da sauran salloli wa salatuhu ba'daha takhfifan sauran sallolin da zai a wannan wuni bayan asuba yana takaita su wa yadullu ala zalika qawlu أم الفضل وقد سمعت abbasin عباس يقرأ والمرسلات urfa. magana ainihin ummul fadli mahaifiyar ibnu abbasin din kenan ta ji shi yana karanta wal mursalati urfa a sallarsa fa ya bunayya tace ya kai dana laqad zakkartani bi qira'ati hadhihi sura wallahi ka tana min da wannan karatun surar nan li'anna innaha la akhiru ma sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yaqra'u biha fil maghribi fa hadha fi akhir al-amri ce wannan sura ita ce ƙarshen abin da na ji manzon Allah yana karantawa wata rana a sallar magarba malam ibn al-qayyim yake cewa kaga wannan abin da ya faru ne a ƙarshe ƙarshen rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wal mursalatu urfa a sallar magarba kaga bata kai tsawon waccan ta asuba wanda aka karanta mata qaf wal al majid ba ina fata mun gane wannan wa aidan fa inna qawluhu wa kanat salatuhu ba'du ghayatun qad hadafa ma qad huzifa ma hiya mudafatun ilaiha wannan ba'adu ta zo da ma'anan gaya ne wadda take nuna ainihin matuƙa kuma an share mudafu ilaihi dinta fala yajuzu idmaru ma la yadullu alaihi siyaq kuma a kaidar larabci ba a boye abinda in an boye shi wato ba za a gane ma'anan ba a ka'ida a larabci in kaji an boye wani abu to akwai abin da zai ainihin nuna ma'anar shi shine da eh, eh, ibn malik ya cewa hasbu ma yu'rafu ja'izun ko wa hasu ma yu'rafu ja'izun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma wa fi jawabi kayfa zaidun qul danif fa zaidun istughniya anhu id urif a larabci ana share abin da za a iya wadatuwa daga ganinsa amma za a ga ma'anarsa wa su ma yi orafu ja'izun kama ta ƙulu kamar da za ka ce zaidun amsa idan an tambaye ka man inda kuma Maka ce maka man inda kuma waye nan ke tare da ku kawai sai ka ce zaidun ba bukatar sai ka ce zaidun indana saboda indana din ta wadata an same ta a cikin tambaya za a gane in ka ce zaidun cewa amsa wannan tambaya ce shi ne yake cewa wasu ma orafu ja'idun kama kulu zaidun da man kuma wa fi jawabi kaifa zaidun in aka ce yaya zaidun yake kul sai kai ka ce danif ya samu ainihin eh, ɗimin jiki kaga wato ba za ka ce zaidun danifun ba ba sai ka mai ta zaidun ba fa zaidun istughniya anhu id orif an wadata daga lafazin zaidu tunda an san wanda kake magana akan shi to a larabci baya halasta a shafa abinda siyakin maganar da aka ambata ba zai nuna shi ba da aka sharewan ya nuna cewa da aka ambata yana bayani akan wanda aka share ai fakanat salatuhu ba'da hadhihi al kenan mun gane sai ce salatuhu ba'd wasiyaqu inma yaqtadi anna salatuhu ba'da al-fajr kanat takhfifan siyakin magana na hukunta cewa sallar shi bayan al tana kasancewa mai sauki ce wala yaqtadi anna salatuhu kullaha ba'da dhalika al-yawm takfifan. takhfifan baya hukunta cewa sallar shi daga wannan ranar ta juya gaba ɗaya ta koma takaitacciya wa hadha ma yadullu alaihi lafz wannan shine abin da lafazin ke nunawa walau kana huwa murada. da wancan ne ainihin abin nufi lam yakhaf ala khulafa'ihi rashidina da wannan ilimi ba zai buye ga sahabbai halifofin annabi sallallahu alaihi wasallam ba fa yatamassakuna bil mansukh a ce gaba ɗayan su sun yi riko da abin da an riga an share shi waye da unan nasikha su kyale wanda shi ya share wancan nan wa amma qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yace fadin manzon Allah ko da yace ayyukum amman nasa falyukhaffif ya jama'a daga cikin ku duk wanda ya mutane limanci to ya takaita musu wa qaulu Anas radiyallahu anhu da fadin Anas Allah ya kara masa yadda da yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama akhaffa an-nasi salatan fi tamamin manzon Allah ya fi kowa saukin sallah amma kuma a cikin cika sallar shi take fattakhfifu amrun nisbiyyun wannan takaitawa da ake magana wani al'amari ne da yake ainihin relative wanda yake yana da dangantaka ne da wasu abubuwa yarji'u ila ma fa'alahu nabi sallallahu alaihi wasallama yana kuma ga abin da manzon Allah ya dinga aikatawa wa wazaba alaihi ya dimance shi la ila shahwatil ma'amumina ba zuwa ga sha'awar masu bin ba definition din sauki ba ra'ayin mutanen bane definition din do a yayin da wasu ke ganin misali kul huwa da falaki da nasi da wal asri shine sauki a wurin su wasu kuma su ce a su a gun sauki sabbi da hal ataka da amma kaga ya bambanta wasu kuma su ga sauki a gurin su shine ainihin wato a dinga karanta wa tur wa safati safa suratul najmi da makamantansu kaga ya danganta ne abu cewa yana da tsawo ko gajere ko wuri kaza yana da nisa ko kusa ne kowa na dogo ne kowa na gajere duka waɗannan abubuwa ne relative mala ya sha yin wannan kwatancin a ya ce in aka ɗaga wando za a iya ce mashi dogo kuma da same wando zai zama gajere idan yanzu yaro ya sanya ainihin wando ko wannan wandon ya kai mai ƙasa da za a cire a ba wani babba ya sa sai ya zama gajere da same wando ne a jikin yaron dogo ne amma a jikin babba ba gajere ne haka in aka ce gari kaza ya yi nisa ana kwatance ne da watakila wani gari da bai da nisa da za a ce da Lagos tana da nisa ya kaga san nisan Lagos saboda an san Kaduna kuma kusa ce abin da yana zama nisbi ne wani na da kuɗi wani talaka ne sai da aka gane akwai talaka sannan aka iya quantifying wani kuma na da kuɗi haka da jahilci da ilimi duka abubuwa ne nisbiya ina ba an fahimci wannan da haka tsawon sallah ko gajartar ta abu ne nisbi bari mana misalin da zamu gane kai tsaye idan mun saba sallah a wani masallaci inda ake tsawaita sallah misali a ce kullun sallah asuba ana karanta kaddara shafi uku ko ainihin rubu'i na na ainihin izu wannan a wurinmu yanzu ba tsayi ba ne, ran da limamin ya zo kanta shafi ɗaya sai mu ce ya takaita a wani a wani masallacin kuma da ake karanta aya biyu uku ran da limami ya kanta shafi ɗaya cikakke sai a ce mene shi kuma ya tsawaita ka karatun iri ɗaya ne yawan shi ko amma a wurin wasu tsawaitawa ne a wurin wasu takaitawa ne wani ran da ya samu dubu goma sai ga ya samu kuɗi wani kuma ran da ya samu dubu goma sai ga ya asara saboda abin da ya saba samu ya fi ƙarfin dubu goma ba haka ba ne wancan kuma nashi bai kai yawan dubu goma ba kaga dai yawan kuɗin iri ɗaya ne amma da masu hulɗa da kuɗin suka bambanta sai ya zama bambancin yana kuma zuwa gare su abin da ke da tsada a nan Zariya, wataƙila ka je abuja ka siye shi da farashin Zariya sai gan shi a matsayin arha kwanan abinci da za ka ci a nan ko da gidan abincin iri ɗaya ne a ce sunan gidan abincin kama a ce mr biggs ka ci abincin mr biggs a Zariya. ka iya ganin farashin shi ba irin na Abuja bane kuma the same abin nan wato plate the same haɗi da za a yi maka ina fata ta mana fahimta wannan jama'a yanzu a nan garin ana biyan kadara ana biyan kuɗin haya yawanci gidaje da mutane suke zama two bedroom flat dubu ɗari da hamsin ɗari biyu wani yana biyan dubu ashirin ana shi yana ganin kai da kake biyan dubu ɗari ɗin nan kana ƙarya ne kai kai ka cika son jin daɗi dan me zaka ce kama gida dubu ɗari da hamsin to a abuja kuma irin wannan gidajen two bedroom flat kudin hayansu daga miliyan ɗaya ne wani riko Allah miliyan ɗayan ma sai a ce sai ka biya ni shekara uku sannan za a baka <laughs> sai ka aje miliyan uku reras sannan za a baka gida two bedroom flat a angonni irin abo irin maitama irin wusetu irin kado estate gwarin fa da makamantansu duk wanda ya san Abuja ya san haka miliyan ɗaya ba jama'a wanda anan ta ishe ka gina gida ka shiga inda wannan talakawa <laughs> to kaga agun kuma wanda yake zama Abuja wannan ba tsada bane kai ko ne kake nan Zariya da kaji an kira miliyan sai ga ai aka baka miliyan uku kai arziki zaka fara a dar masa'a kana kana barazana a unguwa kai ma miliyoniya ne alhalin wani kuma kuɗin haya yake biya da su kaji kuɗin haya Su da tsawon abu da gajartar shi da sauransu zama duka abu ne relative ka tsawon sallah da ka ce manzo Allah yana tsawaitawa ko yana takaitawa sai an hada hadisan za su fassara me ake nufi da tsawaitawa me ake nufi kuma da takaitawa muna sharhin wannan ne saboda ya ce abin baya komawa ga ra'ayin mamu galibi mamu musamman wanda suke ganin su ne stakeholders a masallatai irin wannan masallatan da masu kuɗi suke ginawa Allah suka nufa ba Allah suka nufa ba Allah da ya san niyyarsu idan suka nada mutum liman ya shiga uku sai da suka yi da kai ana gama sallah sai sai alazin ya leko ya ce a za ta malam sallah nan ta yi tsawo wanda mai maka cikin mutunci kenan wani kuma kawai ranar sai ce zai gane kuran shi wallahi ba zai ci abinci ba a gidan nan ma ana irin fitowa da abinci din nan a zo a ci kawai shi kenan sai ya fuska kawai ya zaman shi a falo kana nan sauro na ta cizon ka ba zai fito maka da abinci ba rana sai bayan kwana da ci liman kana mana doguwar sallah ai wallahi ni ran na haushi ma ka bani wallahi sallah fa ka musa amma ka bashi haushi shi sa gara liman ya nemi sana'a gaskiya liman ka zama indifenda kar ka sake wani baka limanci kuma ya dinga baka abinci eh, abincin ka yana cikin hadari haka nan ikhlasin kama game da sallah yana cikin hadari dan zaka dinga yin sallah kana tunanin to anya ina farantawa lajin nan rai kuwa ba Allah kake nufi da ita ba yanzu to irin waɗannan masallatan masu su su gane wannan ra'ayin nasu ba shine ma'auni ba cewa suna son a takaita sallah ba shine ma'auni ba ma'auni shine yaya yake a sunna ina fata mun gane wannan kada wani alhaji dan ya gina masallaci ya dinga ba wa liman yana ya zama shine kaman wani wato watchdog karen gadi akan liman mai liman yayi me bai yi ba ya mai da kanshi kaman wata hukuma ta EFCC a liman irin yadda yake da hukumomin wanda suke regulating abubuwa ya zama regulatory body irin yadda ga university suna da NUC ko yan asibiti suna da nasu yan chemist da yan ko yan menene ma suna da regulatory body to sai ga mamu sun mai da kansu regulatory body akan liman su suke juya shi suke control din tsawo ko gazar ta sallar shi ya zai ya ba zai yi ba musamman lokacin azumi zaka ga ana zuwa za a fara ashan sai kawai ne lego ya ce algata malam yau uku za a yi mana to ka shiga kai mana kai ma an ka iya kawai tunda kana ganin kana da ahaliya ta ka faɗin da za sai liman ya ce to bismillah zo kai mana ana cewa haka abin da zaka ce musu kenan liman ce to bismillah to hala ja'irin ko fatiha lafiya bai iya ba da yake ba liman wannan umarnin jama'a ana fata mun gane wannan da haka mutane su daina shi gege akan harkar liman idan aka ce wani shine liman to biyayya ake innama ju'ila al-imamu li bi in yayi sallah kai in ka gaba bata yi ma ba masallatai da yawa wal masajidu siwa hadha kaseer sai ka tafi wani masallacin ko kuma kai ta wancan ana cikin yi kaji ka da larura sai ka yanke kai amma a mai da liman ya zama orda ga wai kowa sai ya faɗi ra'ayinsa to nawa za a bi kenan da ƙarshe jama'a tunda muka ce wani shine limamu to mun yadda ya jagoranci sallar mu mun amintu cewa ya ja mu ko to mu bar shi ya ja mu a sallah in an ga wani abu da ya saba wa sunna ƴan uwan shi malamai babu laifi su mai nasiha babu laifi wannan su da shi su mai nasiha amma kai kasgi jahili mai sauraro kawai ko wanda baka san abin da ake nufi da limanci a ilmance ba dan kawai kana da kuɗi ka gina masallaci ko kai ne wanda aka naɗa wai shugaban kwamitin masallaci haka yanzu haka ake da masallatai ko ina da kwamiti za ga wasu ma yan kwamitin tsofin yan karta ne da tsofin yan kwallo da yan yawon duniya wasu ma basu tsufa ba su tsufa a harkar ba suna yin ta har yanzu za su gama musun kwallon su ko na fina-finai a bakin masallacin sannan kuma su shiga mitin su ne kwamitin masallaci ba ma tsohon dan dan abin nan bane wanda ya tuba ma wani ma yana kan gane shi da iskanci amma za ga tutun da dai masallacin kusa da gidan shi ne ko alhazin kanin baban shi ne eh, shikenan sai a sashi a kwamiti ba san ba san baki ba ba san fari ba kai ana ta'addanci a kasar nan jama'a Allah ya tsare mu shi ma rashin gaskiya a kijiran liman a kosa shi ma ba daidai bane ba daidai bane wai da zaran an ga liman bai zo ba a kosa an ai lokaci yayi lokaci yayi liman yana da yancin a bar shi har sai ya zo sai in shine ya ce idan ba ku ganni ba bayan minti kaza ku yi ko ya bugo waya ko ya aiko cewa yau ba zan samu zuwa ba ko kuma in lokaci kaza yayi wane ya muku sallah in ba haka ba dole sai an jira shi sa lokaci da ake kayyadewa a ce sallah lokaci kaza shi ma ba daidai bane jiran liman minti biyar ko ai na ji mun yi wannan karatun a baya a shi kanshi itimadi akan wannan kalanda shi kanshi ba daidai bane tun daga ladan ladan ya gane in dai ladancin Allah zai yi ladanci zai yi na sunna to da rana ake ladanci da inuwa ba da timing committee ba yace kawai kullun kiran sallah azhar ɗaya saura minti ashirin tayarwa ɗaya saura minti goma kiran sallar la'asar ɗaya hudu saura minti bakwai tayarwa karfe hudu wannan ba ba sunna bane wannan wannan wani abu ne can da ba mutane suka kawo shi a zamanin nan sunan shi a jama'a liman ya kamata ya zama ya fahimci yadda ake gane shafaki ake gane ainihin zawali ake gane fitowar rana alfijir kenan da fari da baki yadda ake gane ta gota ko bata gota ba dole ne ladani ya san waɗannan domin ladani kamar da manzo Allah ya ce amintacce ne akan lokutan sallah da zaran an ji ya kira kowa ya da cewa lokaci yayi in azumi kake zaka sha ruwa ko kuma ka daina cin abinci da asuba to in ya zama na ladanin ka bai san lokaci ba kaga akwai hadari kenan zaka ci abinci rana bata fadi ba kenan ko ya hana ka cin abinci tun cikin dare da haka ba daidai bane a sa a ce jiran liman minti kaza kwamiti ne kawai suka kafa wannan sharadin kuma ya fadi saboda laisa fi kitabillahi wa in balaga mi'at shart ba sharadi ne a cikin zafin Allah a jira liman minti biyar ba da haka ba daidai bane jama'a ba daidai bane babu shi a cikin karatu wanda kuma yake da shi a cikin karatu ya kawo sai a ci gaba da yake da shi ba a jira liman minti biyar za a jira liman ne har sai ya zo kalla ka gani sai in watin wani larura ta sa aka yi wani shawara kalla abin da ya faru lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi anguwa ba mutane ana jiran sallah ya ji sulhu a wata anguwa aka dade ana jira sai bilal shine ladan ya yi tunanin ya kamata fa a dau mataki sannan ya ce sayyidina abubakar idan na kira sallah na tare iqama zaka mutane sallah ya ce inda kunya da zan yi a lokacin ne aka yi shawara abin da ya kamata a yi da aka gani jiran ya wuce na al'ada ba irin yadda aka saba jiran shi ba sannan sai a yi wani tunani wannan kuma ko ina ana yin wannan idan aka ga jiran ya wuce kima kamar yanzu a ce bari a buga waya ko a tuntuɓa a jiya yake ko kuma a sa wani ɗin amma kawai da zarar minti biyar a ce wannan shiga mu na'ibi waye ce ma tukuna akwai na'ibi a cikin tsarin sunna babu wani na'ibi ba a yin wani na'ibi a masallaci jama'a shi ma bid'a ne duka aikin fa akwai yawa fa Allah shi yarda mu na'am in kai na'ibi ne ka je ka yi murabus kawai yafi maka eh. ladan ana yin ladan biyu ne saboda kiran sallah asuba yana daga cikin alamar sunna a masallaci a ce ladanai masu kiran sallah asuba biyu ne wane ladan A in ya kira an san kiran farko ne ladan B in ya kira an san kira na biyu ne wannan ya daga cikin sunna kuma ya daga cikin sunan mahajura wanda mutane suka yi watsi da su Allah ya sa a yi rayata na'am sai a can shi kawai in ba zai iya ba lada ne wanda bai zuwa yana kiran sallah akan lokaci yana ba zai iya kiyaye bai san falala abin da yake ba yana wasa da falala falala ladan fa ta fita liman fanjo su malamai ba. shi za ya ce da sai an dinga kwara mutane ne ba su sani ba tun mukamin da kaji an ce sai ayi yi ai mutane suna gane matsayin shi ko ma'ana masu so suna da yawa yanzu ka taba jin wani wanda yake takaran abin nan takaran mai anguwa a ce ana ana ta buga fasta saboda ba wani kudi a cikin shi amma dan majalisa fa da gwamna da sanata to da mutane sun san abin da suka sani game da sanata a ce sun san irin na ladan haka za a dinga yi din masallacin za a bude sai sai an kafa jami'u an yi fasta na yan takarar ladan sai an jefa musu ƙura'a da aka ladanin da aka nada ya zama baya kiyaye amana ayyukan sai a zonar da shi a mai nasiha wane eh kaga wannan ladancin ana so ka dinga zuwa ne kullun kana yin shi yadda ya kamata a tuna mishi falala da ke ciki abin da kake yi kana neman ladani a wurin Allah in yunna ba zai iya wata sai a sa wani wanda zai iya waye zai iya eh amma in bai zo yayi ba babu shakka lokacin kiran sallah za a kira sallah sai a samu wanda zai kira Allah ya tsare mu to sai yake cewa ah, la ila shahawatil ma'amumina fa innahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama lam yakun ya'muruhum bi amrin thumma yukhalifu manzon Allah baya umarnin mutane da wani umarni shi kuma ya saba mishi wa qad alima anna min wara'ihi al-kabira wad-da'ifa haja kuma yana sanar cewa a bayan shi akwai babban mutum akwai mai rauni akwai wanda yake mabukaci fallazi fa'alahu huwa takhfifu allazi amara bi daka wannan abin da yayi a aikace shine takaitawar da yake nufi yau ya karanta wannan sura gobe ya karanta waccan ya jujjuya dinnan da yake yi to wannan shine takfifin da annabi din yake fa innahu kana yumkinu an takuna salatuhu atwala min zalika bi ad'afa mudha'afa inda ya ga dama zai iya tsawaita sallar ta wuce haka da tsayi mai ninkin baninki fa hiya khafifatun bi ila atwala minha ita wannan sallah ta zama takaitacciya ne idan an kalwar tafi ta tsawo wa hadihu alladhi kana wazaba alaihi huwa Hakimu ala kulli ma tanaza'a fihi almutanazi'una tsarin ainihin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dimanta akai shine abin da ke yin hukunci akan duk wani sabani da wani rikici akan wannan mas'ala wa yadullu alaihi ma rawahu an-nasa'i wa ghayruhu an ibn umar radiyallahu anhuma qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya amuruna bit takfifi Abdullahi dan Umar yace manzon Allah ya kasance yana umarnin mu mu dinga takaita sallah waya ya ummuna sai mana limanci bisafat sai karanta mana wasafat saffa wa fal qira'atu bisafat min at-takhfif alladhi kana amuru bi da karanta suratul safat a cikin sallah yana daga cikin abinda manzon Allah ya umarni da shi na takaitawa wallahu a'lam bil munasaba wannan karatun yau shi ibn taymiya ya kai mu a cikin littafin iktida'us siratal mustaqim ya ainihin sakilayi ya kama magana akan wannan mas'ala kuma zaka ji ta kwatan kwatankwacin irin wannan ne shine cewa ma'ana shi liman yana takaita sallah ne da gwargwadon yanayi Mene takaitawa ba kullun a dinga karanta kulhuwa da falaki da nasi da wal asri da idza jaa ba wannan ba shi takaita sallah ba ana iya karanta su wata rana amma ba wai dimanta ba abin da yake daidai shine a dinga nawa'antawa ya zama ta wata rana mai tsawo ta wata rana ba ta kai tsawon wannan ba ta wata rana ta wuce tsawon wannan a sanda limami ya ainihin karanta waɗannan surori takaitattu a cikin sunna annabi sallallahu Salama za mu zo mu ji sai ya tsawaita ainihin tasbihi aka ce an gwada tasbihin wani mutum wanda ake ga yana yin sallah ta yi kama da irin ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine Umar dan Abdul Aziz sai aka tarar tasbihin nasa a iya samun kamar kafa goma a cikin ruku'u a yayin da ya zama yayi karatu matsakaici a cikin ainihin tsayuwa yayi ruku'u tasbihi kafa goma sujada kafa goma zaman tahiya sai a samu sallah ta zama kamar muta waɗannan gabobin sun yi kusa da junansu wajen tsayi kwatanta tsawon karanta wal fajri ko sabbihi isma rabbikal a'la da tsawon yin tasbihi tara ko goma ko makamancin sa zaka kusan yanayin mintunan da za a ci za su zama sun yi kama da junansu wajen tsayi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ina ba ta mun fahimci wannan sai ga sallah ta tafi a natse kuma ba ta yi ba ta yi wani tsawo mai yawa da mutane suke abin nan ba sannan wata rana kuma za a yi mai tsawo mai yawa a karanta araf ne a karanta yusuf ne a karanta ainihin banu isra'ila ne alif lamin sajada da makamantansu in ta kama za a karanta su a wurin da ya dace a yanayin da ya dace a irin nishadin da ya dace amma liman ya zama kullum mai tsawo ko kullum takaitacciya ko kuma ya dinga karatu dogon karatu da ɗan cikulin ruku'i da sujuda wannan ma wata bid'a ce da aka ce sarakuna ne suka kirkiro ta sai ya karanta ainihin wato karatu mai tsawo a tsaye amma da yayi ruku'u kafin ya natsu ya dago haka sujuda kafin ya natsu ya dago sai ya ƙara dogon karatu wannan ah, sallah ce irin ta ainihin wato sarakuna ba irin ta sunna ba ce, ina fata mun gane wannan sai malam yace faslu wa kana la yu'inu suratan fi salati bi ainiha la yaqra'u illa biha illa fil jum'ati wal idaini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya ayyana wata sura a wata sallah ya dinga karanta ta titir irin yadda mutane suke ayyana ainihin wato wasu surori a wasu salloli alal misali a magariba inna anzalnahu raka'a farko da kuma mene qul huwa raka'a ta biyu ba ana yin haka ba wasu masallatai ko ko ko mun juyawan lokaci zaka iya guessing da zaran an fara ka ce kaza za a karanta zaka ga ainihin ba za ka faɗi ba to wannan bid'a ne illa fil juma'ati wal idaini in dai ba a juma'a da idi ba mun ji a juma'a yana yawan karanta suratul juma'a da suratul munafiquna da kuma sabbi da halataka hadisul ghashiya yana karanta su a ainihin sallar juma'a kamar yadda muka ji kuma a idi yakan karanta qaf da iqtarabatis sa'a ko kuma sabbihisma rabbikal a'la da halata ka hadisul ghashiya to waɗannan kam yana dimantan su a waɗannan yanayi wa amma fi sa'ir salawati faqad zakara abu dawuda min hadisi amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi annahu qala ma min al mufassal suratun qasiratun sagiratun wala kabira illa wa qad sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya ummu an-nas biha fi salati al maktuba wannan ainihin wato kakan amru eh, eh, eh, ibn sha'ib an abihi an jaddihi kakan nasa shine abdullahi dan amru dan as yace babu wata sura a cikin dogayen surori ko gajeru wadda ban ji annabi na karanta ta a sallah yana limanci da ita ba duk wata sura da ka sani gaba ɗaya alqur'ani yace na taba ji annabi ya sallah da ita ya mutane limanci to haka ake so liman ya zama ina fata mun gane wannan wa kana min hadihi qira'atu surati kamila na daga cikin shiryarsa karanta surar cikakkiya wa ruwa ma qara'aha na na'am ah, ma min al-mufassali suratun sagiratun wala kabira ne faru ban gane ba o abin nan surorin da suke ah, masu abin nan ko waɗanda aka rarraba su da bismilloli me nace ni a ah, ba duka surorin qur'ani ba mufassal ko daga daga qaf zuwa ƙarshe ki babu wata sura da bai samu a cikin waɗannan wuraren ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ta ga ainihin mutane a cikin sallah jazakumullahu khaira wa kana min hadihi qira'atu surati kamilatan yana daga cikin shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam karanta surar gabaki dayanta wa rubama qara'aha fi raka'ataini ko kuma ya karanta sura ya maimaita ta a raka'a ta farko da ta biyu wa rubama qara'a awwal surati wani lokaci kuma yakan karanta farkon sura ya fara karanta farkon sura sai ya datse shine a irin yanayin da ya ga bari ya datse saboda kukan wani yaro kuma makamanci haka wa amma qira'atu awakhir suwari wa awsatiha falam yuhfaz anhu karanta tsakiyar surori da ƙarshen su wannan ba samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba da an ce a maghdubi alaihim waladdallin amin kawai sai ka ji ya ce kawai ya ce ilaihi raddu ilmu sa'a ina kenan sai ka sa mutane su fara tunanin a ina kake karantawa har wanda suka haddace ko kawai ko kawai dauko kawai kullu eh, dribuhu bi ba'dha ya ci gaba ya allazina amanu kunu takunu kal ladina azaw musa irin wannan da mutane suke yayyanka din nan kan kan kan izu kan sura kan shafi mun gane ko kuma sai ya tafi ƙarshen sura ƙarshen sura irin wanda muka ji ya allazina amanu ah, Eh, idan da lissati mai mazumati fasau ila zikrillahi da ire-iren su irin waɗannan falam yuhfaz anhu ba a samu daga annaba ba jama'a ina mutane suka samu kenan eh a ina mutane suka samu <laughs> na ito eh, abin da ya sauka yadda annabi ya karanta da shi da sabai shine fasara abin da ya sauka ba shine salafiyancin ba wa amma qira'atu suratayn fi raka'a fa kana yaf'aluhu fi nafila karanta sura biyu a cikin raka'a daya yakan yi hakan a cikin nafila wa amma fil fardi falam yuhfaz anhu a farilla shi ma ba sunna bane a ce kullun sai an karanta sura biyu a cikin raka'a daya amma an samu yana yin wani abu wata rana irin haka shine karawa da qul huwallahu ahad ko makamancinsa amma shi ma ba diman da'iman ba ko za mu zo mu ci wa amma hadisi ibn mas'ud radiyallahu anhu inni la a'rifu an-nadha'ir allati kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqrunu bainahunna as-suratayn fi ar-raka'a Abdullahi dan Mas'ud yace na san surori masu kama da juna waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake gwa masu a cikin raka'a guda ɗaya wannan ya faru ne a sallar tarawih jama'a kamar da yazo a cikin riwayat Imam Nasa'i na san su ar-rahman da a cikin riwaya Abu Dawud amin ita ce ta fassala su ar-rahman da an-najm ar-rahman alamul qur'an da kuma ainihin wan najmi idha hawa sai ya hada su a raka'a daya fi raka'atin da kuma waqtarabatis sa'atu da al-haqqa su ma sai hada su a raka'a daya kaga waɗancan ar-rahman da wan najmi suna bayani akan ni'imomi ko sune sun zama wato qara'in masu kama da juna su kuma raba da alhaka duka labarin tashin alkiyama ne sai hada su a wuri guda fi raka'atin da kuma wattur da wazzariyati zarwa waɗannan su ma labarin lahira ne sai hada su wuri daya fi raka'atin da kuma idza waqa'atil waqi'a da nun wal qalami wa ma yasturun su ma hada su wuri daya fi raka'atin har zuwa ƙarshen hadisin al-imam Abu Dawud ya fitar da shi yace fa hadha kaga wannan hadisin hikayatu fi'lin lam yu'ayyin mahallahu labarin wani aiki ne da ba a bayyana inda ake yin sa ba hal kana fil fardi aw fil nafali shin a farilla ne ko a nafila wa huwa muhtamilun yana yi daukan kowanne al-imam an-nawawi ya tabbatar da cewa a nafila ne a cikin sharhin jinaima sayyid muslim da shi da ainihin ibnu batalin a sharhin bukhari kuma hakan yake a cikin riwayan abu dawuda cewa wannan dan ya kirga surorin har guda goma ne raka'o'i ainihin wato amin surori ashirin bibbiyu bibbiyu a raka'o'i goma kenan irin abin da ake yi a sallah ashan idan yayi ashan din shi cikakkiya sai kuma ya wuturi da haka manzon Allah yana yin wannan to wannan kuma wani abin mamaki shine limaman ba sa yin wannan kuma me suke yi zuwa suke da alqur'ani sai sun soke muku shi ina suka samu wannan ga abin da annabi yake yi alayhi salatu wasalam ya kai limamin ashan ka dinga yin wannan ya fi falala ne daidai shi ne sunna sai ka karanta wa mutane irin abin da manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallama ina aka ce sai an soke alqur'ani a cikin watan azumi a cikin sallah ina aka ce haka babu inda aka ce haka har wasu kuma wai dan su sauka sai su ce to bana zami izu 30 baɗi kuma Allah ya kai mu izu 30 da aka sai a sa alama inda aka kwana dama duk wannan takalifi ne duk wannan takalifi ne irin na yan bid'a ba irin na ahlus sunna bane jama'a ina fata mu gane wannan abin ne duk sai mun bi mun gyara wa junan mu gaba daya kowa ya gyara abin da ya san ba haka yake ba shi sa wata magana da mala ya faɗa a wani karatu da dadewa ko nan kusa ne ka zance Allah ya ji kanshi da gafara a cikin littafin ainihin wato sharhus sunna cewa karatu ban ana yi dole sai ya canza mutane ba bai yiwa ai ta karatu kuma a ce a zauna yadda ake bai yiwa ba zai yiwu ka tafi jami'a ka je ka yi digiri ka dawo kuma mutanen ƙauyen ku su tsammanin za ka zo ka ci gaba da irin al'adun da kawari ana ya ƙauyen ba bai yiwuwa ka baro garin ku a dan batta ko eh, wani can ƙauye a cikin adamawa a hon ko makamancinsa ka zo kano ko sokoto ko zaria ka yi digiri a sociology ko a engineering ko a linguistics sai kuma ka koma garin ku sai ka ci gaba da al'adu irin na mutanen garin zai yiwu bai yiwuwa ko waɗannan 'yan sakandaren sai kuma garuwansu suna zama yadda mutanen garin suke dole sai ka zama kana da wani wato falsafa ta rayuwa da saba ta mutanen garinku to sai karatun addini sai a ce ai kai amma banda aiki wani za a aiki za a samu matsala saboda me kuma hujja saboda mutane ba su sani ba yanzu jahilcin shi shine hujja kin da ta hana ilimi ya aiki kwatankwacin wannan ba shine kwatankwacin yanzu a department a cikin jami'ar Ahmadu Bello sai a dauki wani malami sai a kai shi ainihin Malaysia ko India ko jamus ko ingila ko uwa uba inda ake gani tushen boko america ko sai je masa da phd a wannan fannin sai ya dawo yana karantar da wannan fannin a department din chemistry misali ko engineering ko sociology ko mass communication ko makamanta haka sai masinjoji da kananan ma'aikata su typist da clerk masu typing a office sai su haɗa kai ce gaskiya su ba su yadda ba me wannan mutumin ya je ƙasar waje ya bai da wasu ilmomi suna ruɗa ba mu gane ba sai su je su kai ma HOD ƙara ko vice chancellor ko din ko director sai HOD din nan shine kamar shugaban kungiya kenan ko sai ya kira ce to wane dakta wane wannan katin da kake koyarwa gaskiya saboda Allah ka dina me yasa mutanen mu suna complain cewa ba sa ganewa a zai yi ai wannan haukan wanda diye wannan me za a kalle shi motsatse daga su waɗannan da suka kai ƙaran ko HOD da ya saurare su ko ko malamin da za a gaya shi to tun da ba su so sai a gawa ɗalibai su yi haƙuri ba zai a ci gaba da karanta da wannan ilimin ba shi ne fa abin da ake malama addini yanzu ka karantar da abu kai da ka je ka koye shi ka je madina ko baka je madina ba ko a ina ma ka koya ka zo ka da karatu sai wani shugaban kungiya ya ce a ana ruɗa mutane mutanen kuma su waye jahilai shi ma hala a cikin su yake shi sa yake cewa ana rudewa wallahi tallahi sai a ce dole wai sai ka bari kakkai kakka karantar da bukhari kakkai fatawa da, da hadisai kada ka karantar da aqidar dahawiya saboda me mutane ba su taba jin irin katun ba a tsaya iya iziya ita suka sani to da ya aka suka san iziya da ita aka haife su ba an yi ranar da ba su santa ba suka suka santa sai muna gane wannan da kyau ko Allah ya shirye shi mu shine sai yake cewa ah, wa amma qira'atu suratin wahida fi rak'atayn ma'an fa qalla ma kana yaf'alu karanta sura guda daya a rakawa'i guda biyu ya karanta ta zuwa rabi in ya in ya dago ya ƙara karanta ragowar wani lokaci yakan aikata haka wa qad zakara abu dawuda an rajulin min juhaina annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qara fi Iza, idza zulzilatil ardu zilzalaha kenan ko fi rak'ataini kilayhima ya ambata cewa wata rana ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta idza zilzilat a raka'a biyun duka ya karanta ta a raka'a farko kuma ya maimaita ta a raka'a ta biyu qala fala adri anasiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam am qara'a zalika amdan ni ban sani ba manzon Allah ya manta cewa ita ya karanta a raka'a farko ko yana sani ma'ana ya karanta sura ya ƙara maimaita ta a raka'a ta biyu faslu wa kana yutilu ar ula alasaniya min salatu subhi ya kasance yana tsawaita raka'a farko fiye da ta biyu a sallar asuba wa min kulli salatin da kuma duk wata sallah raka'a farko ta fi tsawo saboda mutane su zo su tarar da ita wa rubama kana yutiluha hatta la yasma'a waqa'a qadmin yakan tsawaita raka'a farko har sai ya zama baya jin karan tafiya kaman kowa ya gama shigowa kenan to amma a nan garin an yi limamai fa na rantse da Allah jama'a waɗanda wai saboda su cutar da mutane raka a farko da sun tayar suna ji mutane ta ba kawai sai su yi ruku wai yana maganin mutane ba su zo a tada sallah da su ko yace za ta da iqama a cire lasifika na rantse da Allah jama'a a cire lasifika ba mutane suna da tsaye a waje ba ko suna gidajen suna jira a tayar to bari su gani sai kawai cire lasifika ko kuma kawai da ya tayar sai sai takaitacciya ya maza yi ruku'u ya dago ta biyu kuma ya tsawaita ya ce to ai ka samu wannan alga mal kawai tambaya kenan kaga ya zama yana yi ne don ya ba mutane haushi yanzu wancan yana yi dan ya daddawa mutane mutane eh, mutane rai ya takaita wannan kuma dan ya ba mutane haushi kaga dukan su sun fadi na'am eh. shi ma yana cikin sunna idan liman yayi ruku'u sai yaji ana tahowa ya jira har kowa ya samu shi ma sunna ne hadisin bukhari ya tabbatar da haka babu laifi idan an gama mutane nasiha akan cewa su dinga zuwa sallah da wuri su daina jira har sai sun ji an tayar amma kada liman yana jin mutane suna tahowa kawai sai ya dago irin ya bashe su din nan go kamar sallan mawakaci <laughs> to akwai limamai ne waɗanda ba su da hakuri da ma suna ji haushin mutane <laughs> eh to haka din ne kuma to ai gashi a zamanin annaba mutane an fara sallah ba su shigo ba kuma ga yadda manzo Allah ya mu'amalance su hakuri yayin da su ai shugaba dole sai hakuri da mutane kuma ya tuna da gurgurdan yawan su fa a bayan shi da gurgurdan ƙarin ladan shi limami ba su tuna wannan cewa in kana da mamu da yawa mamun ka na ƙaruwa ladan ka na ƙaruwa duk sanda wani ya jona ladan ka yake karuwa na limanci na abin da za a bashi na lada shi za a baka la yunqasu min min ujurihim shay'a amma liman zai ce ai din na wuce su tunda na taho daga gida ina ganin su wani a tsaye can wani na buga waya wani a can yana shan lemu wani na cin balangu sai ya girgiza kai za su ga za su ci uban su <laughs> da ya shigo kawai kafin su ce Jack Robinson ya yi raka daya <laughs> kai ya biye musu jama'a eh ai shi liman mai tarbiya ne jagora na al'umma an gama sai ya ta musu nasiha ya ta maimaitawa kai ya fasa nasiha sai sun fasa wannan aikin da suke yi dan ba daidai bane aikin da suke yi ba daidai bane daga cikin kurakuran mamu kenan su kuma sai tsatsaya a waje sai liman ya zo ko kuma an idar da sallah ana jiran wata sallah musamman magariba da isha me ko mutane su zauna a masallaci su samu falalar zaman jiran sallah sai su fuffuta su yi kungiya kungiya a waje ana tafira can ana shan lemu nan ana cin balangu nan wani ya siyo rake waɗannan a bakin mai eh, shayi ga sanan dai ana tai nan ana kallon TV can ana browsing abubuwa da iri iri a ta shiriri ta. wai kuma da sunan ana jiran sallah ne wannan ba jiran sallah bane kuna wayin away time kuna da cin lokacin ku a banza jiran sallah shine yi alola ka taho ka zauna ka yi raka'a biyu ka zauna a cikin masallacin ka natsu kana tasbihi ko tun alqur'ani ko ka yi shiru har liman ya zo to za a rubuta maka ladan wanda ke yin sallah har a gama sallan nan ka tashi amma wanda ya fita waje to ya gama da ladan shi shikenan yanzu wani abu kuma can yake yi daban to liman sai dai ya ta nasiha ya ta hakuri domin daman shugaba yana daga cikin abin da dole sai yayi shine sai yayi hakuri da jafa'in mutane duk abin da kai kuma sai an ce baka iya ba baka iyawa ba ka gamawa ba a yabawa musamman dai a Najeriya da mutane suka iya korafi suka iya katsalandan akan abin da ba su san kanshi ma Allah ya jarce ka da shugabanci a Najeriya ya jarce ka da jaraba mafi girma shugabancin nan ko koda irin wannan da muke magana na limanci jaraba ce mafi girma jama'a Allah ya sa mu iya shine sai yake cewa wa kana yutiru salatu subhi akthara min sa'ir salawati yana tsawaita sallar asuba fiye da sauran salloli wa hadha li anna qur'an al-fajr mashhud yana yin haka ne saboda qur'ani da ake karantawa da yake cewa inna qur'an al-fajr ai inna salat al-fajr laraba suna da al'adan kiran wani abu da sashin sa kamar yadda za a ce fatahriru raqaba ai fatahriru abdin kaga raqaba wani bangaren sa ne na jikin bawon aiko to sallah asuba abun shaidawa ce a gun mala'iku yashhaduhu Allah ta'ala wa mala'ikatu Allah da kansa da mala'iku suna ainihin shaida sallar asuba wakila wasu kuma sun ce yashhaduhu mala'ikatul laili wannan hari mala'ikun dare da mala'ikun rana duka suna shaida sallar asuba a lokacin ne suke canjin aiki waɗannan su koma waɗannan kuma su su fara wal qaulani maganganun guda biyu cewa da mala'iku da Allah subhanahu wata'ala da yake sauka ƙarshen dare duka suna shaida sallar asuba da kuma cewa mala'iku sanda suke canjin aiki suna shaida sallar asuba qaulani Mu bayyana ala annan nuzulal ilahi mabniya ne ala annan nuzulal ilahi hal yadumu ilan qida'i salati subhi yana ginuwa ne akan cewa saukar da Allah yake ƙarshen dare yana cewa ina masu tuba ina masu bauta ina masu neman bukatu duk in biya musu kamar yadda hadisi yayi tawaturi akan haka wannan mabniyun ne akan cewa shin wannan saukawa da Allah yake yi tana tabbata ne har zuwa ƙarshen dare da farkon asuba aw ila tulil fajr ko ko zuwa kito alfijir ne wa qad warada fihi hadha wa hadha an san maganganu akan waɗannan daliban ilimi su koma su karanta a cikin fatawa ta ibn taymiya an mishi tambaya akan wannan mas'alar yayi bayanai dalla dalla akan maganganun da kuma yanayin abubuwa wanda ba nan ne mahallin tantance su ba wa aidan fa innaha lamma naqada adadu raka'atiha ita asba ya lamma naqasa adadu raka'atiha yayin da ya zama rakawoyinta sun takaitu kan biyu kawai ju'ila tatwiluha iwadan amma naqasathu min al-adadi an sanya tsawaita ta ya zama kaman an biya abinda aka naƙasta mata na adadin rakawoyi wa aidan har ila yau fa innaha takunu aqiban nawmi tana kasancewa ne ƙarshen bacci an yi bacci an tashi wannasu mustarihuna mutane suna cikin natsuwa da hutu da energy da karsashin su ba tasuwa tasowa daga aiki ko makaranta ko gona ba wa aidan fa innahum lam ya'khudhu ba'du fi istiqbal al-ma'ash ba su fara shiga harkar rayuwa ba ba wani taho daga rumfar kasuwa ko daga office ko daga aji ko daga gona ko daga kiwo kowa daga bacci yake da asuban nan ba haka bane jama'a wa asbabid dunya da kuma abubuwan duniya da haka ba wanda zai ce ya bar kwastoma ko ya bar dabbobin shi bai ba su abinci ba ko zai koma yana cikin ba kajin shi ruwa ne yanzu ya tsaya ko yana cikin kirga kuɗi ko yana cikin darasi ya fito babu wanda yake da wannan larura kowa daga bacci ya taso da aka kowa na cikin nishaɗin da in dai mumini ne shi zai tsaya a sallar nan da shi waye bai san sallar asuba shine munafiki munafiki shine wanda ana yana jin sallar asuba yana ƙara jan bargo yana ci gaba da bacci da wanda shaidan ya ruda yake ce mishi ci gaba da bacci akwai sauran dare Amma muka laylun tawilun musamman ku ya academy din nan akwai masu buya a cikin ko kowa ya dinga fitowa sallah asuba in ba munafiki bane kai kun fahimci wannan da kyau ko yawwa shikenan sai ce wa aidan fa innaha takunu fi waqti tawata fiha as-sam'u wal lisanu wal qalbu li faragihi wa adami tamakkun al-ishtighal bi kuma a lokaci ne wanda yake an samu natsuwa da daidaito tsakanin ji da harshe da zuciya mutum ya ji da kunnensa zuciyarsa ta rike in shine limamin ya karanta da harshensa ma'ana yana cikin halin natsuwa kwatanta da misali kamar sallan magariba wadda mutumin da ya wuni a site tun daga kan injiniya da mai buga bulo din da mai kwaba ƙasa da mai kawo ruwa da direban da ke zuwa ya ɗauko bulo daga gidan bulo ma'aikata a site gaba ɗaya an wuni ana gini ana zuba dakin aka yi sallar magariba kwatanta irin sallar da za su yi za ga wani ana yana hamma wani ne kaman zai faɗi gashi nan dai kowa cikin yanayin mutsu-mutsu alama suna cikin wato damuwa da gajiya ko wani aka yi magariban nan kafin lokacin isha sai bacci ya kwashe shi amma da asbafa kowa ya nutsu jin shi da ganin shi da kunnen shi da zuciyar shi lafiya lau magariban nan an gama ta za a tambayi limamin me ya karanta shi ma bai sabon da ya karanta ba wattini ce ya karanta hal'ate ka ya manta amma ta asuban nan fa kowa yana bi yana ta tadabburin me ake cewa yana fahimtar ayoyin saboda ya taso da lafiyar kwakwalwa wadda take ta riga ta gama ainihin wato gyara yanayinta ta yi bacci jikin ya huta gabobin sun dawo cikin ainihin lahiyarsu li faragihi wa adami ta makunin ishtigal Galibi saboda ya samu farag ya samu ainihin emptiness kuma babu wani shugul da ya shige shi fa yafhamul qur'ana sai fahimci alqur'ani wa ya dabbaro ya ainihin fahimci ma'anarsa wa aidan har ila yau fa innaha asasul amali wa awwaluhu sallah asuba ita ce tushen aiki kuma ita ce farkon aikin da ake yi a rana fa utiyat fadlan min al-ihtimam biha wa tatwilha da haka aka ƙara mata falala aka ƙara kuma yanayin muhimmancin da ake bata duk musulmin kwarai da sallah asuba yake fara ranar shi ko kuwa ko wani musulmi da yake fara wani abu jama'a kafin asuba ya ce a sai ya ci abincin safe sannan zai asuba ko kuwa sai ya yi gama assignment ɗin shi ko sai ya kirga kuɗi ko sai ya buɗe rumfar kasuwa ko sai ya je ofis babu wani musulmin kwarai da zai bari asuba ta wuce lokacinta don asuba a muhimmancinta da musulmi ke bata in ka samu matsala ita zaka ji gaba ɗaya ranar baka jin daɗin rayuwarka gaba ɗaya in dai kai mumini ne ka samu matsala da asuba baka yi ta akan kari ba to zaka wuri cikin kunci da damuwa ne kwatanta wannan a ran da ka rasa asuba ta haka ita ce abu na farko da kake yi ma'ana ayyukanka yau da zaka yi gaba ɗaya zaka fara su da asuba ne to ka fara yin sallah asuba kyakkyawa cikakkiya a fara ka da ita a cikin masallaci kamar kayi fandisho mai kyau kenan domin kowane gini fandishan shi shine zai ditaminin kwarin shi da nagartarsa ko to karka bari ginin ayyukanka na wannan rana ya zama ka sa su akan fandisho mara kwari ina ma'ana haka shine su ma ba za su yi kwari ba ina fata mun gane wannan jama'a shine yake cewa wa aidan fa innaha asasul amali wa awwaluhu tushen aiki ce ita kuma farkon sa ce fa utiyat fadlan min al-ihtimami biha wa tatwilha shi sa aka bata falala na a tsawaita ta a bata muhimmanci wa hadhihi asraru innama ya'rifuha man lahu iltifatun ila asrar shari'ati wa maqasidiha wa hikamiha wallahu almusta'an yace kaga wannan sirrori ne na sallah asuba wa yake iya gane su shine wanda Allah ya bashi budi a cikin sanin sirrorin shari'a da manufar shari'a da hikimomin shari'a wani wanda Allah bai bashi wannan budin ba sai ya dinga tunanin dan me yasa za a ce asuba a dinga yin ta sanda da bacci yake da dadi daidai sanda bacci ya dauko dadi kana wani mafarki mai dadi sai a ce kawai a tashi a asuba ai da sai a bari sai gari ya waye zai kasa fahimtar me hikimarta Allah subhanahu wataala yana so ne ka fara ainihin wato ranar rana kowace rana ka fara ta cikin bauta Allah ka yanke bacci ka fara bauta Allah sai ka tashi da karsashi ka ci gaba da ainihin ayyukanka na rayuwa da addini a wannan rana ba tare da ka samu ainihin tuntube ko matsala ba amma wanda bai san sirrin shari'a ba bai san hikimarta ba ba malami ne da ya san irin wannan abubuwa ba baya fahimta waɗannan abubuwa kamar yadda ibnu qayyim yake cewa yace wallahu almusta'an Allah ubangiji shine abin neman taimako a wajen sa. ina fata mun gane wannan jama'a ga karatu fa ya karatu ibnu qayyim babu ainihin wasa a cikin karatunsa karatu ne ka ji shi jama'a wannan kuma karatun kamar yadda muka sha faɗa duka fa da ka ya rubuta shi ba wai ya ajalta littattafai ne a cikin labirarin shi yanayi yana kwafa ba ko kuma yadda da muke yanzu akan kwamfuta kana ta searching a cikin softwares da ainihin akan net kana copy and paste sai daga baya ka zo kana tsarawa kana yan dabaru kana ainihin jajjerawa da haka sai a ce wai ka rubuta littafi duk da haka mutane suke yanzu ba wannan littafin ibul qayyim ya je aikin haji ne ya gama umara kafin lokacin aikin haji sai ga da lokaci babu abin da zai yi shine sai ya ce to bari ya ɗebi kuɗi a cikin guzurinsa ya sai takardu ya yi wannan aikin sai ga me zai rubuta tun da ya zo garin sa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce bari ya rubutu akan shari'ar manzon Allah gaba ɗaya shine fa wannan littafin da kake ganin shi mujalladi biyar a cikin waɗannan kwanaki ne da yayi daga bayan ainihin sha'aban tsakanin ramadan zuwa zulhijja kaman wata uku ko makamancin haka a lokacin yayi waɗannan ayyuka kuma ba tare da ya buɗe wani tafi ƙwaya ɗaya ya kwafa ba duk wannan abin da ya rike ne da ka inda wushe ke cewa da ka duka da ka yi duba ka gani ko iyaka ta nan da muka yi a yau an aka ce ka rubuta shi da ka an baka aiki na yau din nan kawai a ce daga nan zuwa ramadana ka rubuta shi amma da ka wata tara kenan karka karka kwafa daga kowa ka ji tsoron Allah an baka aiki to amma shi duka ya zo na yi wannan shi sa waɗannan malamai ne jama'a malamai ne bi kulli ma fil kalima min al ma'ani malamai ne na gaske ba ƴan takife bane ba malamai ne waɗanda suke ƴan mahabba wa dabba ba ba ƴan ci da ilimi bane ba malamai ne na riga masu kwalliya waɗanda kawai kwalliya suke ba ba malamai ne waɗanda suke ba alaramumi wahala ba ma an zo wa'azi ce shiga can shiga can malamai ne na gaske sun san me ilimi irin wannan yana da shi sun fi kala ashirin yanzu in kai wannan sai a ce an baka phd kama wannan kai ta cika baki kana kana kuri ana ce maka dakta babu komai kuma a cikin kwakwalwakan banda kumfa jahilci Allah ya tsare mu za mu kwana nan insha Allah na'am afon na'am eh eh eh zai iya cewa haka ya wakilta shi kenan amma a ce shi ma na'ib ya da portfolio ko yana da nashi ofishin da mukamin kai da ake cewa liman a ce akwai na'ib kuma da ake cewa shugaban kasa a ce akwai vice president wannan babu standard ladan na'ibi babu wannan amma dan liman ya ce duk in ba a ganni ba wane muku sallah kaga ba na dashe ba ya bashi wakilci ne wannan wannan babu laifi amma shi ma kai ya zama haka tutur ya zama ran da bai nan sai ce wane yi sallah saboda ana so ne a guje ma yanayin da za a samu shugaba biyu a cikin wuri ɗaya. Lauka na fihi ma alihatan illa Allah fasadata kuma irin abin da ake samu na wuraren da ake da irin wannan limaman musamman zama masallacin yana da aljihu wanda awwa suke shigo a cikin shi eh. Eh. cewa sai an sauki cewa dole sai an sauke shine bid'a dan bai da basis amma rike alqur'ani inda bukata babu lafi dan an samu salaf suna yin wannan kuma ba sai wanda bai haddace ba ko wanda ya haddace zai iya rike alqur'ani dan ya ji saukin karatun abinda dai ba daidai ba har idawo shine mamu kowa ce ta rike alqur'ani ba daidai bane wannan liman da zai karatu shine ko zai rike alqur'ani inda bukata amma abinda aka ce ba daidai ba shine a ce dan za a yi tahajjudi na kwana goma to kullun sai an yi izu shida come rain come sunshine ko an gaji ko ana ruwa sai an yi raka'a sai an yi izu shida wannan bid'a ne dan taklif taklifi ne bai gairi ma shara Allah amma an zo kawai a zo da nishadi abin da ya samu kawai ayi to shine ma'anar faqara umma ta yassara min eh kamar yadda zuwa cikin aya ko alima an kunu minkum marda wa akharina yadrubuna bil ayyib taqul qatilu fi sabilillah faqara umma ta yassara min alqur wata na an ga dama ya izu goma wata na aka zo ya izu daya wata na manzo Allah yayi salatul laili da qul huwallahu ahad kaɗai a raka'a 11 gaba daya wata na mun kuma ji ya karanta bakara ya gama ta ya shiga ali imrana kaga ashe akwai bambanci amma mu mu ce kullun izu shida ne daga farkon azumi zuwa 20 kullun izu na kullun izu hudu go ko izu biyu yadda dai aka ga an raba sai a saki qur'ani nan a cikin kwana 20 kullun izu uku sauran kwana goma ma a ce shi kuma kullum izu shida duk wannan taklifi eh kace mene a no wannan akwai wata magana da ne ne da ta a wasu da sura babu ne gaskiya a iya bincike na babu wani hadisi da ya zo da cewa gashi aikace annabi na karanta awakhir da awasit amma awailus suwar yana karantawa da ka yi zama liman kullum aikin shi kenan wannan ba daidai ba ne yawa dawwama ya zama al'ada limami ne ba shine ba daidai ba amma dan wata rana ya yi duk wannan fa ko an yi ba sallar ta yi fa bayan da aka ci sallah ba ta yi ba har yanzu ba ko mun ci sallah wani ba ta yi ba amma dai ana so ne ya zama sallar ka ta ƙara kama da ta annabi sallallahu alaihi wasallam domin da gwargwadon yadda ta kama gwargwadon ladanka A zo a cikin hadisin imamu tabarani cewa wani zai sallah za a ba shi lada ɗaya bisa goma ne kawai wani biyu bisa goma wani biyar bisa goma wani ma bai da lada wannan hadisin shine abin da ya jawo malam albani nasiruddin ya littafin sautu sala da kan shi fada a cikin muqaddima yace da yana kanta mutane a targhib wa tarhib ya karanta wannan hadisin sai yace tuma wannan hadisin na da alaka ne da na farko khushu'i dacewa da sunna ikhlasi ya ta musu bayanai akai yace galibi mutane suna da khushu'i suna natsuwa a sallah galibi muna musu fatan ikhlasi amma mafiyan mutane ba sa dacewa da siffar sallah annabi sallallahu alaihi wasallam kuna da khushu'in da ikhlasin amma ba su dacewa da siffar sallah da haka sai yace za mu yi mu mutane karantarwa akan siffar sallah daga karantawa shi ta zama littafi to da ashe kowanne sai mun yi kokarin mun daidaita namu irin yanayin da irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya annabi yake to kawai mu yi haka na'am eh hadisin yana cikin bukhari cewa yana daga cikin alamar fiqhul liman karanta bulugul maram ma nan kusa da umdatul ahkam na daga cikin abin da ke nan liman yana da fiqhu shine idan yazo sallar juma'a a ga ya takaita hudu ba ya tsawaita sallah yana cikin bukhari ba ga bane jama'a ai hadisi ne sananne ina tsammanin na'am ladan a masallacin musulmai ba a san wani kwamiti ba zama ladan aka sani dan bilal shine ladanin da yawan na aikin kuma kaga in matsayi ne a musulunci sai abubakar sun fi shi ai su ne ya kamata a ce yan kwamiti inda akwai kwamiti a masallacin ko amma shine ne ya ce za ka yi limanci na'am ya halasta mun ji ya halasta a karanta rabin sura a raka'a ta farko ko karishin a raka'a ta biyu kamar yadda aka ce annabi ya raba a araf a rakawai biyu eh. ito falami yuhfaz anhu ba a kiyaye haka daga manzala su sallallahu alaihi eh babu wanda ya ruwaito haka daga manzala su sallallahu ma'ana bai da gaske abin da aka ruwaito na'am zai iya yanka ya karanta ba za a ce kai yanka ba amma dai ba haka ya kamata ba shine khilaful aula ne in ya karanta farkon sura ya kai inda ya tsaya ruku'u in ya dago sai ya sake karanta farkon wata sura dan ya tabbata annabi na karanta fawatihus suwar ba tare da sai ya kai karshen ta ba dan wani arid sai ya dakata abin da ya kamata mutane su gane zama shine wallahi limamai suna da bukatan training na aikin limanci ba kawai kowa ya zo ya fara ba duk wanda bai san abin a ilimance ba don kawai ya yi karatu jumlatan yana da bukatan masallacin sa ɗauki ɗawainiyarsa akwai makarantu a ƙasashen larabawa su suna da department za ka gani a jami'o'insu na limamai da ladanai inda ake musu course kwasa-kwasai na diploma ko digiri ne ko training ne periodically ko makamantansu duk ana yi musu a kokkoya musu waɗannan asirat ɗin da makamantan abubuwa ire-iren waɗanda suke da bukata na skills ɗin aikin limancin don aikin su ya armashi amma yanzu irin abubuwan da suke faruwa jama'a irin waɗannan za ka ga kusan waɗannan kartukan da ake kusan za ka kusan kowa a cikin munan sun shafe shi da galibin muna limanci wannan abubuwan ko mun san su ko mun san su ba dai muna aikata su ko daidai ko kuskure sannan wasu aware suna bujiro ma harkar limanci shine mutuwa jana'iza kusufi fatawa wa'azin mata ire-iren wannan abubuwan suna bujurowa da an ce kalima mai ne unguwa mutane za su ta kawo maka yin wannan abubuwan kaga kana da bukatar ya zama kana da imkani da zaka iya watan fuskantar wannan challenge din amma galibi ba mu da ita kuma ba mu ba mu da tunanin challenge bari mu meeting up bari mu koya saboda sai an kashe kuɗi wataƙila sai an baggari wataƙila sai an koma ɗalibta kuma duk ba mu shirya waɗannan ba shi sa al'amuran mu sai suka zama ga sunan dai haka a kaikaice kuma saboda kowa shi ke naɗa kanshi ko shi da mutanen angosu babu wani regulatory body da ke naɗa limamai za a ce sai wanda ya iya kaza ko wanda aka jarabawa ya ci kaza duk wannan ya koma kuma a asalin ƙasa ba ruwanta da addini a hukumance a ƙasashen da ake da ruwa da addini ba a yin haka nuka je ƙasar makka duk wanda zai limanci ko a masallacin lungun angosu ne bai iya zuwa kawai limanci ko ladanci dole sai an certifying din shi akwai hukumar da aikin ta yin ta wannan certifying din da haka za gwargwado ya iya abin da ya kamata ya iya ya san ilmomin da ya kamata ya sani amma mu fa yanzu babu irin wannan da haka inda muke yin abubuwan mu jama'a na addini mai kokari mu gyara gwargwada abin da mu gyara hmm. eh daga cikin project din mallaka kan training na limamai ba kwarai kwarai kuwa dole wata rana zamu zo mu yi wannan abu a shirya wani program na training limamai da malamai da ladanai a shirya laccoci da hand out da powerpoint da za a haska musu a zo mako ɗaya ko mako biyu a ba su littattafai amma kuɗi za a biya ilin masu za ta ma su turo shi da kuɗi da na abinci da na registration da makamantan shi za a bayar a yi waɗannan training ɗin a yi abubuwa a aikace ba wai za a koya mashi tsantsan ilimi ba ne a dabaru ne na ilimin aikin skills da ake aikin wannan ainihin wato muhimmar ba ganin likitoci da injiniyoyi da 'yan sanda da jami'an tsaro da kowa suna zuwa training dan sanin makama aiki ko amma mu fa kawai sai dai mu zauna haka kawai tubu samu sa tare da mu Allah shi kyauta subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sai Allah ya kai mu mako mai zuwa